na gane shugaibu ne na san so To kuma na fahimci shigo ta kenan garin eh. ba ta san kowa ba to shine na tambaye ta ina take nema hmm. sai ta kwatanta mu sai na gana san wurin hmm. to amma kuma in na ce zan kai ta dare zai yi kuma ga ina da bakuwa a shago sai na ce to da allah mama alfarma ɗaya nake nema zan kawo ta gidan nan ta kwana in ya so gobe da safe sai in miƙa ta inda take nema ai ba komai fahad ai ɗana kowa ne ya sunan ki yan mata sunana jawani. Allah sarki to wuce ki je ki kwanta ki huta ko saboda gajiyar tafiya ah. a'a to mama yanzu ni zan koma shago to ala lafiya Allah ya tsare Allah ya ba da sa'a Jawahir sai sauri kiki sai ka ce wacce ake kora ba haka bane mama ko ina masu in tafi ne saboda ina so ran wajen antina daga kwana ɗaya da muka yi da ke yan nan kin shiga raina ba na son kwata-kwata ki banni wallahi ba na son ki tafi jirayen mama kai ki da mai ai zan ma zuwa muna gaisawa sai Allah to jiraye idan kin shirya ga mai can da da shi a wani ko eh, shi kenan to shi kenan jiraye sai na ganki da kiyaye hanyar Allah ya tsare kai da gida oh kwana ɗaya tak yarinya ta shiga raina kai abokaina ni fa na zo da wani daddaɗan labari gari muna jin ka aboki wallahi yau na yi sabon kamu wata yarinya ce son kowa kin wani rasa abin sai wanda ya nan ta haɗe sosai yadda nake son mata aura noman haka take ta yi min ka ji zifi mutumin da ba a iya kula mata wai yau shi ne zo da maganar soyayya wallahi ne ba abun ya ban mamaki amma tun da kaji ji fata ya wannan magana to yarinyar ba karamar mai kyau bace fata yanzu kana nufin ka fada soyayya ka ce ka ce ma ko abokina don ta shiga zuciyata sosai yadda ba fatilani Oh, wa alaikum salam. Sun samu da mai Wallahi, bai duniya yanzu. Naka wani ɗauki kake duniya magana. A ba zai Da kika shigo ba ki gaida ni ba. Ya sir da fat ko yake da sir. Dan Allah ya haƙuri. Shikenan ta wuce? Shikenan. Shikenan fat.

na gane shugaibu ne na san so ɗan uwan ajali ne raina yana kuna yau na shiga jawahit jawahit jawahit am anti me kike yi a ciki haka ina ta kwala miki kira na anti ba tunan ya fara ɗauka to shikenan ni zan fita mijina mun riga mun yi magana da shi akan mun riga mun samu miki admission za ki koma makaranta yau sati ɗaya da buɗe makaranta so ki shirya za ki koma makaranta shikenan an tuna na gode ba komai ni zan fita zan je karɓa kuɗin dashi to shi sai na dawo sai kin dawo wannan wata ba kuma muka yi ne gaskiya ne sannan ki ba wallahi na yana cikin mata don yanzu hakan nan ma ina tunanin su ban dai san me ya hana shi ya fito ba amma dai ina cin yana amfani Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Awala sha ran kalabi. Nas. Wallahi yanzu muke magana kaɗan halaka ki an bato kin ganshi. Yanzu da muka gama bincin ka ashe ma kana hanya. Zi manyan gari. Ziya na kika samu wannan kyakkyawar haka sai ka ce a yi. Nazifi kenan. To kalilan ka ba zan ba ka. Haka kika ce. Wai ina fata. Wallahi fata na baro shi a cikin school maybe ya tafi makaranta. Ina kuka ne haka? na kai baka da damuwa wato zainab ta zo da ni hmm, gaskiya kam ta yi kyau yarinya kyakkyawa ce wallahi tana da kyakkyawa ce ba sai an faɗa ba ina ganin kowa ma idan ya gani zai tabbatar da haka mu je kafeteria mu sha lemo ma ƙarasa ok ya kamata Baji, dama ina Wani yarinyar nan da kuka zo ran nan ta kawo ta mm. wani a ina kuka Mama fitar da ne zan je shago saboda an yi kira na ana jira na a shago to sai na ganta tsaye a bakin titi a cikin wani yanayi na damuwa to sai na ga bai kamata a ce na kyale ta ba sai na je na tambaye ta sai ta nuna mana wurin da take nema ne bata samu ba shine ne ce idan ba damuwa ta biyo mu zo gida sai ta kwana washe gari sai in kai ta inda take nema gaskiya to abin da ya sa na tambaye ka dama ba wani abu ne ya sa na tambaye ka ba kawai yarinya ce naga tana da kirki tana da hankali ina bukatar ta zama sarakata zai yi na gane shugai tun lokacin da na raka ta har yanzu ba mu kara ba da ita ba to ba komai ana son za ku sake haɗuwa da ita insha Allah saboda gaskiya ni yarinyar nan ta mu hankalinta da tunaninta ya tashi ka shiga ɗaki ka ci abincin za mu sake magana to shi ke ruwa Allah sarki wani za a yi wa haka Allah ya sa albarka a ciki kai abokina abokina ga yake faruwa abokina garin nan akwai mata masu mugun kyau dauke na dai mata ne ai ka dinga ganin su kenan saboda yanzu an daina haifar muna na gaba daya ni kai na na ga wata sai dai na ci wai me ke da mun faɗi ne tun ɗazu na ganshi ya sun koyar da kai wallahi ka ganshi nan dai tun da yanzu ya sun koyar da kai aikin ma ya kasa ban san me ke damun saboda amu alaiki sana sani yawa sani ke da kyakkyawa ne haka sa ne gama kirarin ka ko ne ba zan ba ka ita ba tiririn takka na ji zainab da abokina za ku fara abin da kuka saba kenan ni ba na ai kullum ne sai dai in ban zo ba me yasa mu fahati ne Allah kin ganshi nan tun da yazo zo ya kasa yin komai ya shi fiye da na gane shugaibu ne na san so dan uwan ajali ne raina yana kuna da yau na shiga tarko mai kusan juna yi an shi ne wanda na guda da labarin shi don Allah ita ce wacce ce ba ku labari ina sarki ba wani dogon yi ku da ma na zo ne nuna mata sai na wanda yake mun ɗinki sai an zo ne Tsaya dan Allah ina so ya wani nan shi kafin mu tafi. Okay. Ba matsala Zainab tana da ita za ta iya ba baki ko? Na dai so da wani da kanka. kina nufin ni ba zan ba ta ba. Fadi ya kamata ka bata tunda dai ta buƙaci kai take so ka bata da kanka. Wace to shikenan bari mu bata ko? Ga wannan. sai an jima jima ku na gane shugaibu ne na san so ɗan uwan ajali ne raina yana ƙuna yau na shiga tarko mai wuya damuwa cin da shi gaibu ne ban san shi ba da ban shiga gonarsa ba kullum tunaninsa zan dace ko ba za na dace ba tom tun da ka ce haka shikenan amma akwai lokacin da za ka fahimci me nake nufi kuma maganar yarinya da kake ka je ka same ta ka bayyana mata mana me a ciki je ka same ta kawai ai ba na son saurin sanar da ita dalili ku shine nazifi ya sha gaya mun a makaranta samari suna yawan tsayar da ita amma bata taba sauraron ɗaya daga cikinsu ba wannan shine abin da sa ba na son in tunkare ta da soyayya ta amma ba komai ba dai ta karɓi nan ba na ba ina nan ina sauraron jiranta insha Allah ina nan zan ci gaba da jiranta kuma na mai tabbatar maka da kanta za ta kira ni ta sanar da ni cewa tana suna in Allah ya shi ya yarda to da samu ji alkhairi amin da samu ji alkhairi amin amin ba ku mai barin karisa ya shago akwai aikin da zan karisa oke to shikenan a matsala a matsala sai mun ga ba karamin son Fahad ne ya kama ni ba kamata yi na sanar da shi halin da nake ciki to ai kuma bai kamata ina ya mace na sanar da shi ina son shi ba to amma menene idan na gaya masa to amma zan nuna masa alamomin da zai gane ina son sa zainab hmm? Allah mafita nake nema a gare ki kin san na fada soyayya jima'i kuma ban da wata mafita mun bai An gane me yake ne. Za ka gane me Amma ba sai ka mun da aiki. Gayan aikin nan kowane iri ne ni kuma zan yi shi. Ina so ka shawo mun kanka. Domin zuciyarka ta kama da soyayya shi. Ta wannan mai sauƙi ne. Ya zama kamar ban gishiri in ba kamar. Zan yi ƙoƙari insha Allah. jawahir kenan kin ce kina son gani na amma har yanzu kin ki sanar da ni dalilin da ya sa kika kira ni dama ina so ka koma makaranta ne kaga sai muna tafiya tare kaga za ka zama garkuwa na ta yadda ba inda zai zo inda nake ya ce yana suna haka ne maganarki amma ina so ki sani ba zai yi na koma makaranta yanzu ba saboda akwai nauyin mahaifiyata da kuma kanwata a kaina kin ga ba dama in haɗa abu biyu a kaina amma ban sani ba zuwa gaba in allah ya so da sai in koma To shi kenan. Na ji duk bayananka. Amma ina so ka sani, akwai damuwa a cikin zuciyata. Koda yanzu baka gane hakan ba, zuwa gaba za ka iya fahimta. Shi kenan tun kin ce haka, amma zan so in ji wace irin damuwa ce. Amma kamar yadda kika faɗa akwai lokacin da zan gane, Allah nuna mana lokacin. kuma shago, akwai da zan sha. gashi sirrin ya fito abin ya zama ciwo garan kuka nake ba dare da rana na zamo alruwa Fat, Fat duk mutumin da ya ce na san ka ya game maka komai a rayuwa. Zainab ta daɗe tana son ka. To kai na zifi yanzu wacce alama ce ta nuna ma cewa Zainab tana suna. To Fat kai yanzu duk zuwan da Zainab take shago baka taɓa tunanin cewa tana son ka ba. To in takaice ma jiya ta kira ni ta gayan cewa tana son ka. Yanzu ka gaya min cewa me zan je in gaya mata. Kana son ta ko kuma baka son ta. To ai koda tana suna ita. Kai ka sani zuciyata da wacce take so. Zuciyata ta kamu da son jawahir. ba zan iya soyayya da zainab ba to ai ka ji irinta ga inda ake son ka amma ka inda ba a son ka to wallahi gwanda ka farka tun wuri kai na zifi wai soyayya nan dole ne ba fa a soyayya dole saboda haka ni ba zan iya soyayya da zainab ba kamar yadda aka gaya ma zainab tana suna haka mafarki na zai tabbata za a zo a gaya min jawahir tana suna Jawai, mun anti, a nan kike ne? yi wallahi. Zan fita. To, sai na dawo a kula da gida. Salamu alaikum. Alaikum alaikum salam. Ah, anti na yini? Lafiya kalau. Ya kike? Ungwa za ki je ni? wallahi. To Allah ya kiyaye. Sai kin dawo. Allah ya kiyaye. Jawai. Oh, na'am. Ce ke ce ke. Wallahi ya kike ne? Lafiya, Allah ya mishi da kike. Sanni kira zuwa shi. Sanni. ga Dama wata magana na zo miki da ita. To amma ban san aya zaki dauki maganar ba. Wannan wace irin magana ce kike tunanin wacce ba zan iya daukan ta ba. Ba dan mace ina sauraron ki. Dama nazifi ne ya kamu da soyayyarki. To shine ya faɗa mini. ni kuma ganin muna tare na ce bari na zo na faɗa miki <laughs> to amma ni a sani na na zubi ba shi da wata matsala <laughs> zainab kenan ke kin riga da kin san wanda na mallaka wa zuciyata ba zan taɓa iya son wani in ba fuhatu ba Allah sarki amma fa kada ki manta raƙumi kike dafa wa shayi shi fa haɗin da kike so ya san kina son shi ne ga wanda yake son ki amma kina dafa ma raƙumi shayi kina son wani to me kike yi kenan son masa wani ƙoshin wahala kin ga zainab wallahi ba zan iya ba ba zan taɓa iya son wani in ba ku ba ba zan iya ba kawai to gaskiya ki je ki shawara da zuciyarki ya kamata ta canja ta gane wa yake son ta bari in tashi sai an jima Ni fa ina ganin kamar yadda nake son yarinyar nan haka ita ma take so na a zuciyarta. Allah abokina kaga alamu daga gare ta ne? Ai sosai ko wallahi dan ta kira ni a waya na ji na same ta. Sai ta ɗauko magana rimi rimi rimi haka tana so ta gaya mu. kawai sai ta basar a san yi mata eh. da kunya eh. Eh, kawai sai ta min wata magana can daban wai tana so aka koma makaranta ko da dan dinga ɗebe mata kewa to waye waye haka dai da sauransu kawai ka sa a ranka ka fara soyayya da ita tana ji a ranta mai bi kamar yacce kake santa ita ma haka take son ka kana nufin kamar yadda nake son ta kenan ita ma ta fara suna wallahi kawai kai murna kai aka kama kurciya ya le ka zanya anan a ah, ba da gida Allah shiga kawai <laughs> ba ma Jayar da fatan da kin ji sako na a wajen Zainab ko na ji ka amma ita bata gaya ma inda muka yi ba kin san sako a bakin me shi ya fi daɗi shi sana taso da kaina in zo in ji to ina so ka buɗe kunnanka da kyau ka ji ni ba na son ka kuma ba zan taɓa son ka ba domin zuciyata ta karkata ne ga son abu ga soyayyar abokinka kuma wallahi ka ci darajar abokinka da abin da zan yi maka wallahi da baka ƙara marmarin ka ƙara takowa ƙafanka ka zo ƙofar gidan nan ba na gane shugaibu ne na san so ɗan uwan ajali ne raina yana kuna yau na shiga tarko mai wuya kamata ka je kana son yarinyar nan ba bayan ka san abokinmu ne yake santa kuma yanzu da ka je ka same ta ta muka wulakanci mai gari ya waya kuma in maganar adalci ne ai shi ya fara santa da kaje kaga yana santa sai ka hakura ka janye tunda duk mu abokanai ne to ya ka san zuciya ba ta da kashi a lokacin da take son abu ba dama ka tankwara ta to me idan ya ce ina santa ni ma ina santa me a ciki to da ba za ka iya tankwara zuciyarka ba ita gashi na ai ta tankwara maka ita Yau wa Fahad, dama wallahi kai nake ta yawon nema tun ɗazu. Malama Zainab, me ya faru kike nema na haka? Ba komai, dama wata magana nake so za mu Mai muhimmanci. Amma me yasa biki kira ni a waya ba? Inda kin je biki same ni ba fa. Gaskiya maganan ba ta waya ba ce ba. Ya fi kyau a ce na sami ka gani ga kai ta ba a waya ba. Wace magana ce haka? To ki ta mana ina jinki. Fahad, ya kamata ka fahimci damuwar da take fuskata. a tunanina duk mutumin da yake da damuwa ta fuskar shi akan iya ganewa amma kai ka kasa ganewa fahad ya kamata ka gane cewa ina son ka kuma zuciyata da kai ta saba don allah kada ka ce ba ka so zainab ina so ki sani a zamana da ki biki mun abin da ya cancanci in nuna miki kiyayya ba sai dai kawai ina so in sanar da ki zuciyata ta saba da san jawahir kuma da ita kadai nake kwana da ita nake tashi ba na jin zan iya haɗa soyayyarta da sauran mata sai dai kawai ina so ki yi haƙuri Wa alaikum salam. Ah, ya Na'am. sani da zuwa da ƙawata zuwa ne na baki haƙuri a kan abin da ya faru na kamar kin tafi da mishi komai ya ce, ta ne kan shi amma yanzu na saurara ba ke wani labari albishirin ki to ai baki ban gona albishi kan ki na miki kwantar da hankali ki bi mu bashi ran ke, yau dai na ji da kunta

abokina jefa yarinyar nan ta kira ni ta faɗa min cewa tana son ka haba da Allah dakata abokina ka san ba mu haka da kai ka gaya mu gaskiyar lamarin shin da kanta ta kira ka ta sanar da kai tana suna kuka da kawai zulaya ta kake kana so ka gaya mun kawai abokina in ban da kai aban taɓa zuwa da ƙarya na halatta ta ta koma gaskiya wallahi saboda ka san kunya ta mata ba za ta iya kira ka ga shi ne yes dama na gaya ma buri na kenan yanzu ya cika yanzu murna mata sa ba zan iya zama da kai a nan gurin ba dole yanzu gida zan je in sanarwa da mama babban albishir na san za ta yi farin ciki da hakan ita ma gurin albishir kuma yana nan sai na fito daga gida zan je in sami kan baka ka ci gurin albishir na gode na gode abokina a'a Ya aka yau na ganki a cikin farin ciki. Wallahi an in gaya miki. Yau fa da kansa ya ce yana suna. <laughs> marakunya gubcin <laughs> ki bani wuri ga abincin ki na a ciki. Ci abincin nan bari samu shiga saboda ni yin ma gaba ɗaya ba na jin ta. Na gaibu ne na san so dan uwan ajali ne raina yana kuna yau na shiga tarko mai wuya. Wai dama yanda nake ji haka kai ma kake ji? Sosai ma kuwa. yanda kike ji a zuciyarki haka ni ma nake ji a zuciyata to amma me isa baka gaya min ba to ke me yasa biki gaya min ba ka san mu mata an san mu da kunya ko da muna son abu mun iya fitowa lokaci ɗaya kuma sanar da abin da muke da bukata ba kai ya kamata a ce daman ka zo min da soyayyarka duk da nima in na zo ma da shi ba laifi ba ne amma dai yana da kyau kai a ce kai ka fara zuwa mun da ita kuma inda a ce biki faɗa da wuri ba kin yi saki wata ta zo min da soyayya ta na karɓa fa ai ina ji a jikina kai na wani kuma ba abin da zai raba ni da kai sai mutuwa hmm. wa ku kin sani kaf zuciyata babu wacce na goge wa guri na ajiye kujera ta zauna sai ki domin kwakin shiga zuciyata sosai yadda ya kamata gaskiya na yi matuƙa farin ciki da jin hakan allah ku? wallahi gaskiya na ji daɗi amma ina fata babu wani abu da zai zo ya jifta a tsakaninmu mu samu saɓani ah, insha allah ba ma na tunanin haka allah? to allah ya bar mu tare maza maza hajiya ina miji ne wannan ta? da wanda zai abin da gwaje mu mun auna ta sakamakon gwajin da muka samu a awon da muka yi mata mun tabbatar da cewa tana ɗauki da juna biyu saboda haka ina ganin bara in ba ku sakamakon gwajin da muka samu da so sai 六年文化。 cikin damuwa ni ma damuwa nake shiga mariya abin nan fa ya mutukan bani mamaki yare nan jawari ita ce aka samu da wannan shashancin amma abin tambaya a nan shine ta sanar da ke wanda ya mutu wannan aika-aika na tambaye ta na tambaye ta ta ki ta sanar da ni har yanzu ba ta sanar da ni a da ya kin san fa ciwon ya mace ne ya mace ne wannan fa bangaren ku ne duk wani gudunmuwa da zaki bayar ke zaki bayar saboda idan muka gano abin da yake faruwa shine hankalin mu zai kwanta ni yanzu tsoro ma nake ta yaya idan su baba suka ji wannan magana ta yaya za su wannan shine ake ce ana daraga dare yayi gaba ɗaya lissafi na ya kulle to ke san me kike so yake tuwona mai nan wannan abu mu bashi iya imu imu tukunna sai mun ga abin da ya tume mu zuwa za mu iya kokarin mu domin mu gano wannan abun tsakanin ni da ke kafin wani ya ji da mu ma kanmu wallahi ta layi ba ma wai yanzu babu ko anan makota aka ji wannan abun ba abun kunya bane a garin balanta na ya shiga cikin kuma dangi kuma ba haka ne a'a inda ni sani yanzu za ka kera allura a maimaka da ita garma in dai a duniyan nan ne yanzu jira ake ka ce a an ka duniya don haka da kina da ina waya da safi waya ma mun yi magana wani gida ne eh to ne nake so zan karasa wajen su masu siyan abu na amma da abin da ake cikin allah ke kokari da allah yawo sai na dawo eh. wani abin da aka saba kawo za a shigo da shi <laughs> ta mota nan kawo ta <laughs> kari wai kun san me ke faruwa ma a gari kuwa eh, wai me ke faruwa ne ai ina gaya ma ina wannan yarinya mun girman kan tsiyan nan eh. to ita ce ta yi ciki kai amma abin da mamaki duk girin duk kamun kan yarinyar nan a ce an mata ciki Allah kuna bani mamaki duk wannan abin da ake ta faɗa ko ni ga baki da har yanzu ban yadda. ina ganin kawai sharri ne ake so a yi wa yaran domin ina tunanin gaskiya na fi ku sanin halayen su malam duk lokaci a mutum ke da ke da wannan magana da kake da wannan magana gaskiya ce da abin nake nake kuma da yarinya ta yi abin da wai kai wannan faɗin nan jawabin nan da kake kare su yan uwanka ne to ko kuma wani kanwa kace kanwa kace ni ba na gaya mu gaskiya ni ba zan iya yadda da wannan abu ba na fi tunanin cewa fa kawai ni gaskiya ƙarya ake musu kawai so ake yi musu sharri ne wannan kawai ba wani abu ba ne dan na fi ku sanin su na fi ku sanin musu gaskiya ne abin da mamaki fahad ni ma ya ce kuma bai kamata ka boye min komai ba duk abin da yake cikin zuciyarka ka fito ka gaya mini saboda ba ka da wanda za ka gaya wa wanda ya fi ni ina jin ka iya tarbiyyar da kika bani mama tun ina ɗan ƙarami na bikin nuna min keɓe da wata ɗan mace ba har kama na girma na ban taɓa rike wata ɗan mace ba wannan dalilin ya sa nake kare mutuncin kaina a duk inda nake ban taɓa ganin wata ɗan mace na ji ina son ta saboda irin wannan kare mutunci na sai jawahir ita ma don na ga yaba da hankalin tuni lallai na gane su babu komai a cikinsa ba ce bakin ciki ba ce rai abin da ya sa kaji na gaya maka haka ji ne ana ta yama ɗiɗi da kai a cikin unguwa ko in ce da a cikin unguwa ana ta yawo da zancen ana ca kai wa jawayar ciki dole raina ya baci hankali na kuma ya tashi saboda wannan abin da ake faɗa ba abu ne mai kyau ba shi yasa ka ji na yi maka amma ba komai ka kwantar da hankalinka ka daina sa damuwa a ranka idan allah ya yarda komai zai wuce ita gaskiya ɗaya ce kuma daga ƙinta sai ba bata saboda haka ka tashi ka tafi shawo to mama sai dai na rage damuwa amma kan damuwa ba za ta bar zuciya ta ga baki da ba Na gane su gaibu ne, na san so ɗan uwan ajali ne, raina yana ƙuna, yau na shiga tarko mai wuya. Ah. Me ke faruwa? Me ke faruwa me faru? Wallahi ne an ci tafiya zan ba zan iya ci gaba da zama a gidan. Me aka miki? Idan na fita kowa kallon mara gaskiya ke mani wallahi ba zan iya zama. Ki haƙuri haƙuri share hawayen ki na kuka. Ya na kuka bari mu je zan kira ni a daidaita sawo gobe sai ya zo ya kai ki kinji sai ya kai ki tasha ya haƙuri zo mu. Ya su fito? Wallahi. Ina fuwa take? Wallahi bai so ba. nake so da ku idan ya zo ko me yake ku ce ina son ganin shi. Lalle ne ku ce masa ina son ganin shi. To ga shi na garan ka kamar ya ɓaci. Kamar ya na ɓaci? Ba dole ne ya ɓaci ba? ya za a yaro na mai ɗauko mana magana to ba zan iya zama da shi ba ga mu gaskiya ba zan iya zama da shi ba ba yadda za a yi muna da mutunci mu da mu wannan shago ya zo ya zuba mana mutunci ga ya masa lalle zai same ni wallahi ban zama da shi ba za a yi hakuri saboda yanzu in ka kori fad ba ka san ina zai koma ba wani hali zai shiga talaka zan baki to to mu kyale shi kare shiga wani hali mu kuma ya ji mana sana'ar mu da shagon mu wani hali Ka bari ku ji duk duniya ba abin da ba eh, ba abin da yake lalata arziki baya haɗu da arziki irin zina saboda haka ba zan zara da isa shago da ba za mu zan zara da shi ba kuma kuma idan halin ku irin nashi ne to ku gaya mini mu rabu da ku salin alum dan da zama da tsiya da zama da arziki saboda haka ba zai yiwu ba ba zan iya zama da shi ba kun ji na gaya muku yawwa ba zan iya zama da shi ba idan ya zo lallai lallai ku ce na san gani shi kun ji abin da na gaya muku

kai kuma na ruwan ka shishigi na ruwa na. eh na ruwan ka kai da wuga uba ne wallahi ya ce yana son ganin ka me faru lafiya ya sai uba ya ke son ganin ka wallahi ban san me yake faruwa ba ka je dai ka ji daga bakin sa na gane shugaibu ne na san so dan uwan ajali ne raina yana kuna yau na shiga tarko mai wuya wai binciken nan da ake ta yi akan wanda yau yarinyar nan cikin nan ba yanzu ba a gano wanda ya cikin ba gaskiya har yanzu yanzu tana ina ne tana ciki me take yi tana kwance je kira mai ta ok to shi jawahir tun da muke da ke ba ki taɓa mun karya ba kuma na san wannan ba zai zama na farko bar zaki mun karya me yi gaskiyar abin da yake faruwa a dangane da cikin da kika samu waye maki shi yaya wallahi tun da nake ban taɓa ba wani ɗan namiji fuskan da zai riƙe hannuna na rage samu daman da zai yi lalata da ni ku ya kamata a ce kun san halina amma kun kasa gane haka ta ya za a yi wasu su iya shaidana to ke kin ji amma a juru zuwa lafiya wata ran za a dawo da katanga allah ubangiji ya bayyana gaskiya ranar da za ta bayyana tashi ki koma Mariya. Wato Mariya. Ni baka dukkan alamu na fuskanci hanyar nan magana ta ba akwai kashin gaskiya a ciki. saboda kin san idan mutum yana magana ka kalli irinsa a nan za ka gane saƙon inda magana ta sa gaba ni ma ai ne na fuskanci haka kuma na fahimci haka a tare da ita amma ba na son na faɗa maka ne saboda kada ka ce na goya mata baya <laughs> wato kina kara martaban mijinki kenan to babu shakka wata kaddara ce ta faru da mu kuma da izinin Allah shine zai fitan mana da gaskiya akan wannan lamari ubangiji Allah ya fitan mana da gaskiya kirikiri saboda idan gaskiya ta bayyana duk kowane abu ya fita daga duhu wannan shine ake ci ana wata ga wata dama abin da sa na sa a nemo ka ba wani abu ne ina so ka gane cewa daga yau sai yau wannan shagon ba na son ƙara ganin ka kar ka ƙara zuwa wajen aiki nan daga yau saboda ka je ka nemi wani waje inda zai inda za su yi daidai da irin halinka amma ba nan ba ka ji na gaya ma Allah na nan daga oga ka yi hakuri oga oga an ka kore ni ban san inda zan je ba ga mahaifiya ta ni nake taimaka mata da kan wata yanzu idan ka kore ni oga ina zan je dan Allah oga ka yi hakuri oga wallahi ban san komai a wannan lamarin ba oga Allah ya yi baka san wannan ba baka san da wannan ba da ka san da wannan da ka kare mutuncin kanka ka kare mana mutuncin gudan sana'ar mu sannan ka kare mutuncin mahaifiyarka da kanwar ka kake magana haka kawai ka je ka dauko ka rinka dauko wannan magana kai ne can kai ne can kai ne can to duk wanda ka ganshi a nan shagon zuwa yayin mu zauna mu rufa juna asiri ba ya ringa zauna mana alfasha yana janyo wannan musiba a wajen sana'a ba duk iskancin zaka je yi a waje amma ba a wajen sana'a ba saboda haka tashi je ka na kore ka ba kai ba wannan shagon daga yau aka taimaka min dan Allah kai hakuri ka in ma ka da wasu ragowar kayayyaki ma za su abokan aikin ka su kawo ka gida kawai shi kenan haka kawai mutane an zo a rufa juna a nemi a ci abinci a rufa juna siri a zauna lafiya amma ka tsaya kai ne can kai ne can kai ne can haka ka ɗauka magana da lafiya ni kiyaye kiyaye kuma ciki kai ma idan kuma na ga muku idan ba za ku iya ba ku zo ku bi shi in ba za ku iya ku zo ku bi shi yawwa ni harkar arziki da arziki ake nema saboda haka babu wani mutumin da zai zo ya kame iskanci da lalata cikin gurin sana'ata duk iskanci zaka je kai a waje amma ba wajen sana'a ba bayan da za a yi arziki ya haɗu tsaya ba zai yi ba mutane ba su da lissafi a rayuwar ɗan adam akwai abin da ke lalata arziki irin zina aikin banza aikin wani ya kamata ku gane kuma arziki baya haɗuwa da zina duk mutum da yana yana arziki yana aikin kuɗi yana samu suna ƙaruwa yana zina to ya ji tsoron Allah rabonsa hannata yake ci to ka gode Allah ma idan kana kana kana aikata alfasha kana ga abubuwa suna lalacewa to wannan ma ishara ce sai ka zo ka ga me kuskuren ka ka gyara amma idan kana yi kana harkar arziki kana haɗa da zina kaga arzikin kana karuwa to wallahi ka kulle kanka a ɗaji ka zo na kai ta kuka kai ta kuka gane shugaibu ne na san so ɗan uwan ajali ne raina yana kuna hakika abokina na san kana cikin damuwa amma ka manta da duk wani abu da ya faru a ɗauka komi mai wucewa ne haba yasir kai ma ka san damuwa ba za ta zuciya zuciyata ba da babban abin da yake damuna shine wannan gurin aikin da aka koran kuma ka san da shi nake samu in ke taimakawa mahaifiyata har zuwa kanwata to yanzu ya kake gani zan yi yaya zan yi na yi na yi kokarin na dakatar da oga amma abin ya ci tira ya fi karfi na baya ci zan yi abin da ya same ka ni ma ya same ni Allah zai mana magani insha Allah Allah shi bata shirin da muka daɗe muna yi ne don ki tona min asiri na yi amfani da soyayya da kike fat shi sa har na zo miki da kudurin yi mata fyaɗe kika amince wannan dalilin shi yasa na tafi wajen malam ah, ba ku alagara alagara kusancewa to to to ba dalla kadai na da haƙiƙa ba a tsallaka mana afuwa afuwa sai ka ƴaƴan aljanu afuwa mana eh tuban so so Yawwa waye ne? To shigo, shigo, ai ka san ba a sallama ana. Ka faɗo. barkan ka ne ya aiki alhamdulillah samari malam wata bukata ce ta kani dama game da budurwata to to to to to kuma wallahi ba ta so na hankalinta ya karkata ga abokina ta fi son shi don haka yin so nake araba su malam na kwata-kwata ta fi son abokina malam nake son araba su. ya ɗauki ɗaya kuma ɗaukan ɗaya kai ka kai ka kai ka kai ka kai <laughs> akwai matsala akwai matsala katuwa babba ko wallahi <laughs> ai waɗannan matsalolin babba ce babban matsala ce wannan wannan saurayi da budurwar sun dage akan addu'a kuma addu'ar da suke yi ba dare ba rana samun raba su ya ni da gaske amma abin da za a yi shine kai ya kamata ka je ka raba su <laughs> yanzu malam sai na raba su kenan ko ta wani hali ka raba su su rabu idan kwa suka rabu ni na san yadda zan dora maka soyayyarka kware <laughs> kuwa wanda za ta ji tana son ka in ba kai ba <laughs> za ta iya mutuwa yawwa insha Allah zan yi insha Allah yawwa madalla sai dai abin sadaka kuma to to <laughs> ba komai ba komai sai na ji ka nagode sai na ji ka Allah Allah sarki yaro wannan aikin da ya kawo ai aiki ne jajawar suna da karfin addu'a wa'annan ku su sigari ta ta kare ne Assalam. Jajaye. Na'am. Ina wani. Lafiya Alhamdulillah. Na san yanzu Fuad ya tsane ni. Yana can yana yi mana mummunan kallo. Haba jama'a. Me yasa za ki ci haka ni kin san irin kaunar da yake miki? Haba ya san. Ka duba fa har shi aka yi a wajen aiki. Saboda ana zargin cewa ya yi mini ciki. ta yaya ba zai tsani ni duk wannan ba zai zama wani abu daban ba jarabawa ce ba kuma kan wanda ba za ta san ba matuƙar kana musulmi mu dai mu yi addu'a Allah ya ce mana gaba kan wannan al'amari a gane gaskiya Allah ubangiji ya ƙara mutuncin da mutunci da Allah ubangiji ya bayyana mana da gaskiya 在吃呢？ faruwa ne nayi nayi ki gaya min waye miki ciki kinki kin zo na sai kuka kike ta yi ya kamata mu fahimci juna da ke ki gaya min wane ne miki ciki magana nake miki kin yi shiru ko dai fahad din ne miki cikin wallahi anti tun da nake fuwar bai taba kama nuna ba wallahi anti tun da nake ban taba wani ɗa namiji fuska da zai yi lalata da ni ba ke kanki kin san irin tarbiyyar da su umma suka bani bai kamata a ce ke da kanki ke kike yi mana mummunan zato ba to ki daina kuka kukan ya isa haka dole ki faɗa min gaskiyar al'amari saboda mu san yadda za a yi mu bullo wannan al'amarin ba wai ki zo ki zauna ki ta kuka ba ba zai yiwu ba Malakun salam. Lafiya lau, ina gajiya. Ya yasu mamanku. To madalla. Yana ciki shiga. Yana nan. Fahad, ya kamata a ce kafi kowa sanin halin jawahir, duk wanda zai shaidata a bayan kai. bai kamata ka mutu mummunar fahimta ba kamar yadda sauran jama'ar gari suka mutu hakikan harshen amma ya shirba ka ganin abin da yarinyar nan ta aikata ake zargina da shi a gari eh kuma yanzu ka dawo ka ce in ci gaba da soyayya da ita kana ganin hakan zai yi hakan zai yi saboda za ka ba ta gudunmawa sosai a rayuwarta don tana cikin wani hali kuma na san da kai ne a wannan yanayin da take ciki ba za ta ma wannan fahimtar da kamace ba ya kamata a ce ka jawo rayuwarta daga cikin kangin da take yanzu amma baka tunanin yarinyar nan za ta aikata abin nan daga inda ta fito ta zo da shi nan garin da za ta yi haka fahad da ta zo ba halinta irin wanda baka sani ba amfanin hankali da tunani kenan da allah ya wa mutum ya bambance baki da fari duk wani abin da za ta aikata za ka iya sani wannan gaskiya ne abokina ka tabbas ka tunatar da ni abin da na manta amma yanzu insha Allah zan ɗaura ɗan bar soyayya da jawahir in Allah ya yarda alhamdulillah alhamdulillah na ji daɗi kwarai da gaske wannan abin da kai jihadi kai saboda tana cikin wani hali na gode sosai da ka nuna ni abokinka ne kuma zan baka shawari mai kyau ka ɗauka ba kuma karka da mu yasir ina jin daɗin kasancewa da kai saboda kai aboki ne na gari kakan bani shawarwari kyawawa masu kyau wanda ya kamata in amfani da su alhamdulillah na gode wa allah da ya haɗa ni tare da kai na gode sosai yanzu ma insha allah zan tashi in shirya in allah da zan je in same ta zan cire ta daga cikin damuwar da take alhamdulillah na gode alhamdulillah na gode na gode sosai na gode yanzu ka watsa ruwa to shi shikenan zan shiga in watsa ruwa in yaso zan fito na fito zan same ka insha Allah zan mawaya zan mu haɗu Allah idan awa nazibu Allah alhamdulillah school lafiya alhamdulillah ya Allah alhamdulillah al'amuran kana ai ko wani fresh kake kare kai nan lamarin duniya ya shi wallahi wai ta son tambaye ka ne da wai da Allah gaskiyar maganan nan da ake cewa wai ah, Fahad ya yi wa jawahir ciki ni ban san mene gaskiyar ba ban sani ba shine ce ban tambaye ka <laughs> awal ga alamu na sun nuna a baka buƙatar amsa ka bar ganin mutum shiru-shiru kai dai kawai gaskiya ne so amma ni a nawa ganin gaskiya sai nake ganin kamar fat ba zai iya aikata haka ba ka bar ganin mutum shiru-shiru kana ganin kamar ba zai aikata haka ba gaskiya ne to ban dai san menene ba amma na san cewa kafi ni kusa da shi na ka fi ni kusa da shi dole babu yanda zan koma yaya ne dole in yadda shi ne abin da nake gama yanzu ya zancen school ne awal um, school bai huce saura sati biyu a koma ba kuma bai huce saura in dai aka koma nan sati ɗaya ne kawai za a yi exam za a fara exam fatan dai ka yi karatu ah, ba lifi ba lifi ba lifi <laughs> Allah ya jin kare an ka san me zai faru hmm? mu gangara mu je nan mu dawo karaka ne ok to mu ka raka mu Fuad ka yi haƙuri akan abin da ya faru ban yi ka danna tozarta ka ba ga shi ta dalilin haka ka rasa aikinka wanda da shi kake taimakawa gidanku ba komai jawahir kada ki damu ni ma na fahimci ba ki ba ba ne miki uzuri ki ɗauka wannan ƙaddara ce ta zo ta same mu wacce ta riga fata kuma wannan jarabawa ce babu shakka allah ya ba mu ikon ci na gode allah da ya sa ka fahimci haka ba komai ni ya kamata a ce na fi kowa fahimtar ki amma ni ko ina antini na ga tun na zo ɗazu ban ganta ba ya kamata a kira ta ta zo mu gaisa mana Wala an ba ta nan ta fita ta je an ta fita. To shikenan ni kuma gashi sauri nake zan koma gida. Saboda haka in ta zo sai ki ce da ita na gaishe ta ko? Kai Da wuri haka za ka jira ka tafi. Wallahi ni kaina ina tare da ke ba na son in ga na tafi amma kuma ba da zan yi din ne akwai Yasir yana jira na saboda tunda na tawo gurin keke mun waya. to shi kenan amma dai ni ban so hakan ba ba komai zan sake dawowa ai to kenan na je in an taka maka to alaikum assalam kai dai da rai kana gurin nan to ai tare muke zama da kai almishir wallahi yanzu wasu mutane suka zo suka same ni suka ce sun samu labarin kabar aiki saboda haka suna son ka join da su ku ci gaba da aiki a kamfanin su Allah ya shirya na ran Allah abokina alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode ma Allah na gode ma Allah na gode ma Allah na gode ma Allah ke wani hannun ga Allah dama baiwa ne wallahi tallahi wallahi tallahi wani hannun ga Allah baiwa ne Allah ubangiji na gode ma ka yasir na gode sosai na ji daɗin wannan albishir na gode sosai wallahi Allah ya bar zumunci Allah ya bar zumunci Allah ya bar mutane yanzu ka je ka shirya idan okay ka shirya sai mu je mu same su bari in shiga gida ko sai in sanarwa da mama kaga sai in mata albishir kaga daga nan sai in wa mama albishir na gode na gode alaikum salam a'a hajjia zainab yau ku ne a gari haka wallahi ne ce ya na ga shagon nan ba wallahi nazifu nake jira saboda makullin shagon yana wajen sa ni fa dan Allah in tambaye ka me ne wa fata na kira shi a waya ba ya sai ba hanya kuwa zai ga wayan ke ki dagawa ko dai kana kare shi ne tun da abin ba wai ina kare shi bane zai ga wayan ke ke dagawa ba kuma tunda wannan abin ya faru da shi hankalinsa ba zai kwanta ba shi ni da da abin da faru da shi ina so ka da su ba matsala za mu iya tafiya kira ina yin wani abu me yasa ba ka so na me yasa ba ka tafsiri ni? ko wani abu ne wani da shi wanda bai cancanta ka so ne ba ki rasa komai ba zai amma ina so ki gani shi so makawo yayin da idanunka suka rufe wata kallon kowa a kusa da idan ba wacce kake tare da ita ba yayin da zuciyarka ta zaɓa abin da kake gani ya fi dacewa da ita kina ganin lokaci guda za ta iya cin da shi da kokarin saka mata wani to wai shin ita wadda kake so ta san kana son ta ne hasali ma fa ita ce sanadiyar aka kore ka gun aiki kuma sannan karfa ka manta ta yi abin kunya kuma sannan duk wannan bai ishe ka ishara ba har yanzu kana son ta shi so na gaskiya ba haka ce. matukar tana son junan ku da gaskiya to dole ne ku fahimci junan ku da gaskiya ma'ana ɗaya ya gane abin da ɗaya zai iya aikatawa da abin da wani iya aikatawa ba Yasir, kaga abin da nake gaya maka abokin ka baya so Zainab Zainab kaga abin da nake gaya maka ko kamata ya ta lallaɓa ta har ka mata bayanin da za ta fuskanci ka to Yasir me zan mata kana gani a gaban ka na yi na yi fahimtar da ita yi yace zan yi fahimtar da ita don ta fahimta ta ki fahimta kawai ka share ina ganin ka da ita kawai dama yau zan shiga ka shirya ka shirya shikenan ne ma bari in koma shi to shikenan sai mu wani saboda Joy, tana ciki. Eh, tana ciki. alaikum. Amin alaikum salam. Kawata. Na'am Zainab. San da zo. Ya na ganki a haka. Zainab ba dole ki gani a haka. Ta ba jawaya. Kawata. Me yasa kike so ki takura kanki? Ba kya son shiga cikin mutane. Kin mai da kanki kamar mujiya? Kada fa ki manta. Abin da ya faru ya riga ya faru. Zainab kenan. ya kike so nai ko fita waje nai mutane guduna suke yi kamar sun ga mujiya wasu mata suke yi halina ne boyewa na to amma dai wannan ba yi ba ne domin kuwa abin da ya faru ya riga ya faru wannan ba yi ba ne kaddara ta riga fata kuma ya kamata a ce sun miki uzuri ni kwan tambaye ki ya soya ki da fatuka. kuwa da dai na yi tunanin ya daina suna amma kuma sai daga baya ya tabbatar min da cewar yana suna ɗari bisa ɗari kai amma ba gaskiya yana bala'in sanki kin ga fada wani ne yadda abin da ya faru da ke da tuni ya ce ya janye to shikenan ni dai bari na tashi na wuce saboda in na koma ni zan dora mama girki to shikenan ki bai da gida na gode Vas-y, me haka me ne muku ina kan hanya za ku tare ni idan wani abu kuke nema ku gaya mun mana ba abin da kai mun fat nayi nayi nayi karabu da jawahir kaki har ciki na mata ni na mata ciki dan karabu da ita kaki rabuwa da ita to yanzu rayuwarka nake nema kaga in baka duniya ai shikenan kenan ko ni zan mallake ta domin ita ce cikon burin arziki na shi yasa nake gaya ma kai kuskure domin rayuwa ta ba a hannunka take ba rayuwa rayuwata a hannun Allah take kuma ko da na mutu Allah ya yi zan mutu kwana na ya kare amma ba kai ka kashe ni ba haka ce ya ce ba za ki haƙuri da kaddara ba abin da Allah da rubuta shi yarinyar nan fa ba ku yadda zaki duk abin da Allah ya kaddara siyasa mai same ta sai ya same in da kina ta kuka ya haƙuri mu ji abin da yake ba ba mana ba dole ne kuka ba ba dole ne kuka ba in ban yi kuka ba me kake son ne eh ya yarinyar na an ɗauko mana an kawo mana ita amana eh kuka sai ki dan hankali ki dan rage ko da wani zai samu gaba ko nisa wannan sana yi mata aiki sai dai abin da yake cikin ta ya zuba ya lalace cikin ya lalace gaba da gaskiya ya lalace ba matsala da ake shi da ake shi da su Amtu wata alfarma nake nema a gare ki. Ta yace ce. So nake dan Allah ki rufa min asiri. Tunda cikin nan ya zube. Ba na so su baba su sani. ta kasance tsakanina da ke inda wannan ne babu matsala kama mun riga mun yi magana da mijina akan haka sai alfarma ta biyu da nake nema a wajen ki mhm. so nake zan koma wajen su mamana saboda ba ran iya ci gaba da zama a nan ba don ina jin a jikina akwai wani abu da zai iya faruwa nan gaba babu matsala ai dama ke ce kika zaɓi ki zauna tare da mu tunda yanzu kin canza ra'ayi za ki iya komawa wurin nasu babu matsala Salamu alaikum. Me ya kai ki gidana? Me ya kai ki gidana? Kin kula ɗana sharri ko? shi ne kika zo gidana don ki ƙara gaskata don kara gaskata mutane su ƙara yadda da ke ko na ce miki ki kira shi ki ji kira shi ki ji menene nan ban ta ki shiga to shikenan kira Yasir abokin shi ko suna tare i sauri ki kira Yasir ku ko suna tare ita ma ta ki shiga lambar Yasir din ma ta ki shiga to ai ke zama bai kama ki ba zama bai same ki ba maza ki je shagon su ki duba ki ga ko Yasir din yana nan ki ji yaya maza maza maza daga kafa ki daga kafa nan ba a kashe ta yasir a kashe wani wani irin abu ne ni fa ba na son haka wallahi wannan tashin hankali wani irin tashin hankali ne ina nan har za ta je ta damuwa ta cin da shi gaibu ne ban san shi ba da ban shiga gonarsa ba kullum tunaninsa zan dace ko ba za dakta ina ganin shi ke nuna wata matsala eh, yanzu dai ya ɗan samu bacci ne sai dai akwai wata matsala guda ɗaya ne kuwa kwarai kuwa ya samu matsalar kwakwalwa don a halin yanzu ma zai iya manta komai amma za ta iya dawowa idan har ya tuna wani abu da ya sani kenan ba wani kana ji na kai ka zauna a nan ka kula da shi yanzu zan je ofis da su da abin da ake ciki dakta ko a waya ne sai ka kira ni shi kenan ba da wani Allah dakta a shi kula da Allah a baka da matsala za ba shi kulawa da nan su da shi testimony da yake maka ciwo yanzu na ne kawai shi kuma bayan kai na ka kwantar da hankalinka shi ma in Allah yadda zai dina um, tunda yanzu Allah ya sa ya tashi ya kamata ka kira ofisa ka sanar da shi kuma nan ba da jima ba insha Allah jikin in ya ƙara sauki za mu sallame ku ka kira shi ka sanar da shi Allah ya ƙara lafiya wasu sa kana kusa eh wani mara lafiyar ne Allah ya sa ya farka yanzu shi ne muke son ganin ka in kana kusa to shi kenan ina jiran yaya fidosi an dace kuwa wallahi mama ba a dace ba na je na same shi ya ce shi ma bai gan shi ba amma zai je wajen aiki ya duba shi in ya gan shi zai mai magana